La pandemie de COVID-19 Annobar cutar corona ta zamanto wani lamari da girgiza duniya kuma hakan bai keɓe ƙasar Nijar ba saboda hakan an faɗakar da mu sosai kuma mun ɗauki ilahirin matakan da ƙasar mu ta gindaya. Ko kun taɓa samun waɗanda suka harbu da cutar COVID-19 cikin makarantar ku? Le CEGM nous n'avons pas échappé effectivement. A nan makarantar CEGM ba mu tsira ba da kamuwa daga wannan cuta. Da farko a lokacin da cutar take wuta-wuta ba mu sami waɗanda suka kamu da cutar ba amma daga daga baya a lokaci na biyu na wannan annoba mun sami har mutum bakwai da suka kamu da wannan cuta amma kuma tare da tallafin hukumomi mun yi nasarar shawo kan matsalar. Wani adadin ɗalibai ne kuka kula da su a lokacin annoba ta COVID-19? Ina tuna muku cewa makarantar mu babba ce mai ɗalibai masu yawa. Muna da ɗalibai 1,868 da suka hada da 'yan mata 1,109 sannan muna da wurin da ake kira CAG Ibrahim mohammed inda ke da makarantar CAG ta hudu da lise. Akalla dalibai dubu uku zuwa dubu hudu ne ke haduwa a wannan wuri. Amma ta dalilin tashi tsayen shugabanni daban-daban na makaranta da ilahirin hukumomi da suka shiga lamarin kula da wannan cuta. Mun yi nasarar ɗaukar matakai da suka ba mu damar kaiwa ga matsayi mai kyau. Ya ne game da kamfan allurar COVID-19 me aka tsaida a cikin makarantar ku? Dangance da allura ba zan iya ce wani abu ba, saboda hukuma ba su tuntube ni ba domin mu sami alluran. anan makaranta dai, kawo yau ba mu sami duk wani labari ba dangane da wannan allura. Faru shi ne information concernant ce vaccin.